ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم اللقاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء mun yi bayani a dunkule masu gado mata su bakwai ne idan muka farfasa bayani za su koma goma kamar yadda muka gani ana ba mu misalai akan irin waɗannan bayanai da muka yi na magada mun yi misali tun daga na ɗaya har zuwa na biyar yau za mu buga misali na shida na bakwai na takwas insha Allah ta'ala misali na shida mata majulun atiq وتركمنا مولاه الذي كان قد اعتقه ولم يترك سواه mutum ne namiji kuma ya sai shi ya mutu amma ya ne ibina ɗan wanda ya ‘yancin shi yana nan amma wanda ya yi yancin ya masu ibina maulahu lazi na kad'a a taƙaru ya mutu bai da magaji shi wanda aka yanta amma kuma ga ɗan wanda ya yanta shi walam ya cewa babu wani da ya bari sai shi ibn maula al-mu'tiqu min ahli martabati shi wannan dan wanda ya yanta wannan bawa da ya mutu yana mataki na hudu ne a matsalan gado don haka zai gaje shi kamar yadda da mahaifinsa yana nan zai gaje shi wa ya fi hazar misal jami'ar tarika a wannan misali da muka bada wannan ɗa zai gane dukiyar da wannan bawan Allah ya bari gaba ɗaya li'annahu la yujadu ahad domin babu wani min ahalil maratib sabiqa cikin waɗanda suke da matsayi na su gaji wannan mataki na ɗaya mataki na biyu mataki na uku duk ba su don haka sai a gangaro gane shi shi ne zai gado na abin da ya bari bincika an gane magana sai na bakwai mata ma'atun wata makat umma wa zauja yau wata baiwar allah ce ta masu ta bar mahaifiyarta uwa sha da mama ta bar mijinta in bayar da su babu wani mai gadanta a duniya ba ta haihu ba babanta kuma ya masu ba ta dawa ba ta da ƙani ba ta da ya ba ta da ƙanuwa ba ummi ba abbi ba shaƙiƙi yaya gadonta zai kasance ga shi kamar haka al'ummu wa zauci uwan da mijin kilahuma min ashabil kumuri duk cikansu suna cikin ashabul furudi wato martaba ta farko kenan suna gado da fa'ali ne kamar yadda muka sani wa kuma fil martabatil ula suna mataki na farko ne wanda su ake so gabatarwa kafin kowa wa tamtazul um uwa tana keɓanta bi annaha min man yuraddu alaihim tana cikin wanda in har masa mai cin dukiya akan mai da dukiya ga ire-iren su magada kamar yadda muka yi bayani ba kowane mai gado ne ake mai da masa da rara ba idan ba a samu wanda zai ci dukiya ba mun bayani miji da mata ba a mai da masu da rara amma ita uwa tana cikin wanda ko da ita kadai aka bari a duniya ana maida mata da raguwa in ba wanda zai kwasa don haka aka ce ita uwa ta ce bantu an fifita ta akan miji don miji ba a maida masa da gado na matarsa inda ya anshi nisifinsa an gama kamar mace ce ba a mata raddi ga dukiyar mijinta inda ta anshi rubu'inta an gama inda jamhur wannan raddi ga uwa jamhurin ulama tattaruwan malamai fuqaha arrasikuna fil ilmi sun tabbatar da ana mai da raran dukiya ga mahaifiya idza idan faralin da aka raba bata cinye attarika dukiyar gadon ba an ba wannan an ba wancan sai aka sami rara ba wanda ke da kuma sahaban da za a bashi sai kuwa to za ta iya maida mata abin da ya rabu fata a kuzur ummu fardaha a matakin farko mahaifiya za ta anshi rabanta wanda Allah ya yanka ya bata wa huwa sulusu shine ɗaya bisa uku na dukiya a walan a matakin farko domin duk wanda ya mutu ko ta mutu ba ɗa ba ya ba ɗan uwa biyu to uwa ana ba ta mene ba kuma uba uwa ana ba ta mene sulusul mal ko sulusul tarika duk abinda mamaci ya tabari za a kasa uku a ba ta kashi daya wa ya akuzu zauju midi zai anshi fardahu rabon da Allah ya yanka ya bashi wa huwa nisfu shi ne rabin dukiyar mamaciyar gaba ɗaya kenan idan an ba miki rabi an ba uwa tulisi kaga rubuhi ya rabu kenan wa ba'a da zalika sudusi tarika sai sudusi haka yake ko sai abinda yake na gadon ya rabu fata a kuzul umu haka ne sulusi zai rabu uwa ta anshi ɗaya bisa uku midi ya anshi rabi kaga abinda ya saura ɗaya bisa shida fata a kuzul ummu wahadaha uwa ita kadai za ta dauke wannan sulusi kawai a takaice za a kasa biyu ne kowa ya ja daidai la'annahu laysa ma'aha man yuraddu alayhi saboda babu mai gadan da yayi tarayya da ita a gadan danta cikin wanda ake mai da dukiya zuwa gare su balantana a ce a haba masu ko a ba kowa daidai da rabon shi fa yasbihu hazzaha min at-tarika rabanta a wannan gado zai zan nisfaha famdan wa wa raddan rabin dukiyar ne duk gaba daya in aka hada rabanta na farali da rabanta na abin da aka mai suwa gare ta wa haza irfin min jihataini wannan gado za ta gaje shi ta bangare biyu ko ta mahanga biyu nan ta yi gado bilfarbi nan ta yi gado bilmaddi wannan shine misali na bakwai Suna fatan ana tare da shi kuma an fahimce shi da misali na takwas kuma na karfe da mai littafi ya bada mata hajjulu wata mata zaujatar wajaddata kunmi abin wa hukutai ne da mutum ne ya masu ya bar matarsa ya bar kakansa na wajen uwa ya bar 'yan uwansa biyu lu'ummai wato wanda suke uwa ɗaya kawai ina fatan an fahimta ya rasu ya bar matarsa ya bar kakansa ta uwan uwa uwan uba kai kakasta ta uwan uba an fahimta ko kakasta mace uwan uba shine ta uwan uba jadda sannan da 'yan uwa guda biyu lu'ummai wanda a eh haka lu'ummai wanda suka haɗa uwa ɗaya kawai to kullu haƙula idan kullu da magadan nan dukan su gaba ɗaya min ashabil kumubi suna cikin waɗanda ake ba su rabo na musamman wato gaba suna da rabo na musamman mata dai kamar yadda muka sani ɗaya bisa hudu ne tunda ba haihuwa a tsakani bai haihu ba kuma ba ɗan ɗa ko ‘yan ɗa kaka kuma ita yar sudusi ne wato ɗaya bisa shida za ta ci a nan ‘yan uwa biyu kuma sulusani ne sulusi kai ba sulusani ba domin kalala in ya mutu ya ba ummi shi in mutum ɗaya ne namiji ko mace sulusi idan sun kai biyu ko sun wuce haka sulusi don haka wannan gadon akwai sulusi a ciki akwai sulusi a ciki sannan kuma akwai rubu'i duk a cikin wannan nau'in gari kuma in muka duba kullu haula gaba ɗayan su min ashabul furu'i kowa Allah ya ce ga abin da za a bashi shine ashabul furu'i wa hum fil martabati ula kuma duka kasuwan su uku din nan a matakin farko suke wato za a ce a cire ma mata ɗaya bisa hudu a cire ma kaka ɗaya bisa shida a cire ma 'yan uwa ɗaya bisa uku ina fatan ana fahimta kaga za a iya haɗuwa a sha biyu domin uku za ta shiga cikin sha biyu hudu za ta shiga cikin sha biyu shida za ta shiga cikin sha biyu kuma mun riga mun sani foto nawa namban mai gado ta shiga to za a kirgo wannan adadi da ta shiga a bayan baban shi kenan wannan ita ce ka'ida wa hada hamin man yi alaihim haka ne? wa hada hamin man layi hatu alaihim indar jamhur ma'aura miji ko mata su ne waɗanda in dukiya ta ragu ba a maida musu domin su hanyar gadon su bil musahara ce ba din nasabi ba ne don haka ba a ma mata rabbin dukiyar mijinta in ya rara ba a ma miji rabbin dukiyar matarsa in ya yi rara fata a kudu zaujatu farzaha wa kuwa mafuru abu na farko za a bai mata rabanta shi ne rubu'i kashi uku cikin sha biyu saura na tara haka ne ko? wata a jaddatu jaddatu umni umul abi fardaha hawa uwa sudur ita kuma kaka uwar uba za ta anshi na faralin shi ne ɗaya bisa shida za a ba ta biyu kenan ko? saura bakwai haka ne wata akuzul ukutani lu'ummin fardahuma wa huwa sulus su kuma yan wannan biyu lu'ummai za su anshi abinda Allah ya raba ya ba su shi ne hudu kaga saura uku mun bi dai lissafin bani fata bani ma ko saura kashi uku kacal wa huwa sulusu taktisimanihi ah, bilkawiya su waɗannan in sun anshi kashi hulun nan za su je su raba shi daidai wa daida a nan ba a mace ba a namiji kamar yadda muka sani a gadon kalala mazan mazansu da matansu darajansu ɗaya ne abinda habibu ya samu shi habiba za ta samu ba bambanci Allah ka datar da mu wa yabqa ba'da zalika rubu'u tarika sai rubu'in kayan gadan nan ɗaya bisa hudin gadan nan zai rabu shine uku domin uku rubu'in sha biyu ne an gane in ka kasa sha biyu gida hudu za ka ga ka samu sai ɗaiɗai guda gudu ne to rubu'i ya yi saura to shi wannan rubu'i ya za a yi da shi fayyar raddu alal jaddati wal ukutaini inda jango za a mai da shi ga kakanniyan nan da 'yan uwannan lu'ummai guda biyu haka malamai suka ambata jamhurin ulama nisbati farzaihima kowa za a ba shi daidai rabon shi na asali daidai rabon su na asali kaga waɗannan yan uwa za a ba su fiye da wannan kakar kenan fa yakuna hazzul jadda rubu tarika rabon kaka zai zama rubu'in tarika fardan rabanta na wajibi wa raddan da kuma abin da aka maida mata na maki wa hazul uktaini su kuma yan wannan guda biyu rabon zai zan la'ummi din nan nisfu tarika rabin gadan ne fardan wa raddan farali da rabi kila an fahimta shikenan wannan shine misalai da mai littafi ya nufin ya ba mu su har guda takwas kamar yadda muke gani allah ya sa mun fahimci misalan allah kuma ya sa mun dace ina ga kamashin nan ya tsaye da mu za mu sake karanta abu ya inda tsokaci sai a yi na? to ko mu somo abu ya tun daga farko ne yawa tomo daga farko idan mu tunasar da juna za mu yi hutun azumi ka amanta أول ما نستفتح المقالة أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى بذكر حمد ربنا والحمد لله على ما أنعم حمدا به يزول عن القلب العمى ثم الصلاة بعد والسلام ثم الصلاة وآله من بعده وصحبه وآله من بعده وآله ونسأل الله لنا الإعانة ونسأل الله لنا الإعانة بما توقينا من الإبانة بما توقينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد القاضي عن مذهب كان ذاك من أهم الغرض إن من أهم علما بأن العلم خير ما سعي علما بأن العلم خير ما فيه وأولى ما له العبد دعي فيه وأولى ما له العبد وأن هذا العلم مخصوص بما وأن هذا العلم مخصوص بما وشاع فيه كل العلماء بأنه أول علم يفضل بأنه أول علم يفضل في الأرض حتى لا يكاد يوجد وأن زيدا خص لا محالة وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة بما رواه مراتب الرسالة لقوله في فضله منبها من قوله في فضله منبها أقربكم زيد وناديك بها أقربكم زيد وناديك بها وكان أولى باتباع التابعي وكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي فهك فيه القول عن إيجابي فهك فيه القول عن إيجابي مبرأ عن وصمة الألغاز مبرأ عن وصمة الألغاز أسباب الميراث أسباب ميراث الورى ثلاثة أسباب ميراث الورى ثلاثة ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب ما بعدهن للمواريث سبب ويمنع الشق من الميراث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من حلل ثلاث وعيلة من حيل الفاكي رق وقتل واختلاف ديني رق وقتل واختلاف ديني فقم فليس الشك كاليقين فقم فليس الشك كاليقين باب الوارثين من الرجال والوارثون والوارثون من رجال عشره والوارثون من الرجال أجرا أسماؤهم معروفة مشتهرة أسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزلا الابن وابن الابن مهما نزلا والأب والجد له ود على والأب والجد له ود على والأب من أي الجهات كان والأرض من أهل الجهاد الله به بالمكذبين والعم وابن العم من أبيه والعم وابن العم من أبيه والكل في الإيجاز والتنبيه والكل في الإيجاز والتنبيه والزوج ذو الولاء والزوج ذو الولاء وجملة الشكور هؤلاء والوارثات هم من النساء سبع والوارثات من النساء سبع لم يعط أنثى غيرهن الشرع لم يعط أنثى غيرهن الشرع بنت وبنت أم وأم مشفقة بنت وبنت أم وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والبغض من أي الجهات كانت والبغض من أي الجهات كانت وهذه عدتهن بانت وهذه عدتهن بانت الحمد لله za mu kira sallah duk baitin da ka bayan kiran sallah sai ka nemi a ƙara fassara maka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله اللهم أكرمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a abiyat idan da wanda yake bukatan tsara maka bayani tun daga farkon littafin haihuwa inda muka tsaya to ana iya tambaya insha Allah domin wannan yin ko daren insha Allah shi ne za mu ije sai kuma Allah ya kai mu bayan sallah na Hmm. hmm. abiyat nake so a yi mun tambaya saboda ina son kowa ya tafi ba baitin da yake da matsala a kai shi da an bayyance ni wa alaikun salam ga abin da muke nufin bayyanawa wanda muka hukutar da shi barin dukkan wani ƙumbiya-ƙumbiyan koyayyen magana na godiya wanda wannan godiyar zai yaya makantan zukata ka fahimci abin da ake gaya maka har abada shakka bai daidai da tabbas wato ka fahimta a yadda yake ba tare da kokanto ba don shakka bai daidai da yake ne, na'am da ɗan ɗan uwa na'am bil wanda ya gangaro ta hanyar uba domin aishi dan dan ta hanyar uban shi ne suka samu tsarka da wannan babba na shi har aka samu gajenni na gaje ka na'am bisa sanin cewa ilimi Shi ne mafificin abin da za ka yi gwagwarmaya wajen nemansa ban ji ba wato abin da za ka yi gwagwarmaya fihi cikinsa wato wajen nemansa wa'aula kuma shi ne mafificin abin da bawa zai kira zuwa gare shi na'am

al'amari ne wanda ba makawa a kai bisa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sahibul misala ya keɓance shi da wannan bayani dukum zai shine yake ne na domin wannan shine babban manufa mafi mahimmanci min hamil gawabi wato manufa mafi mahimmanci na'am ka saurari bayanai na wanda yake ba abin karyatawa ba kuma ba zancen mai karya ba to ina ga to to mun gama wannan kenan ko kana daga hannu ne to to menene takardar take cewa malam mutum ne ya yanta bawa shi kuma bai da ta bai da kowa sai ya rasu hmm. to na yantaccen bawan shi zai gaje shi mutum ya yanta bawa bai da kowa a duniya sai ya ba wanda ya yanta zai dawo ya gaje shi a'a sai dai a kai bai tulmali domin ai ɗaya ne daga cikin sauran musulmi shi wannan ai maulan ni'ima aka ce me yasa aka ce mai yanta bawa zai gaji bawa saboda yana karkashin shi ne ya masa alfarma ya yanta shi da bai yanta shi ba shi ne mai gadon shi saboda haka ya yanta shi ba za a ce kuma yana da wani fifiko a kansa game da sauran yan uwa musulmi ba Allah ba wannan ke cewa ba da Allah da ne lokacin da ya shanta shi a fara sallar tarawih da ya kan ga wasu ran da aka ce an ga wata sukan fara wasu ko sai an kai na tsawo azumi an kai in dai aka ga wata shi ke nan ramadan ya shiga sai a soma sallah a yi tarawihi domin kana cikin daren ramadan ne ba sai goye ba yanzu misali sai aka ga wata da wuri da yin magaruba kafin sha ma kila sai aka ce an ga wata ko kuma ranar ma ya kai na talatin ne kaga ba shakka kenan sai ku yi tarawihi ba sai goye ba don ku yawaita ma kanku lada ka a yi kwangi ga mai himma kuma ko karfe goma ko sha ɗaya aka ce an ga wata in za ka iya za ka yi abinka a gida don sallar dare ne to bari mu dawo an gama a bayat me kake so kai tambaya a ba ka dama shafi na nawa ne don naga kamar sharhi kake so ka tabo shafi na nawa ne shafi na sha bakwai me ya ce na sha shida ba sha bakwai ba وابن الأخ المدلي إليه بالأبي layi na uku a sharhi sai ya ce mene وابن الأخ المدلي الميت ko au bil ab wa hadahu uwa wanda ya ganzamo suka sadu da mamaci ko dai uwa ɗaya uba ɗaya shine bil'ab ma'al'um au bil'ab wahadahu wato shi wancan ɗan uwan nashi babban nashi kenan shaƙiƙi ne ko la'abi ne duk ɗaya ne gajejeniya dai zai shiga tsakaninsu in aka kai aka dawo kamar yadda muka sani inda wane ba wane inda wane ba wane ka gane? to madalla na'am wa alaikum assalam eh ban ji ba na'am haka eh eh eh, eh.

to kaga da baka ji bayani cikakke ba yana da wahala ka shiga ciki ta yiwu akwai bayanan da ya yi kafin ya zo ga wannan bayani wallahu alamu amma dai abinda na sani idan mutum ya saki mace saki raja'i kuma matansa sun kai hudu to ba zai wani aure ba sai ta gama jidda domin tana da hukuncin iyalansa ne ko da yaushe ya ce ya mai da ita ta mai amma kamar yadda na ce ba zan iya cewa komai ba don ban ji bayanin ba kai ma ka ce ana bayani wuta ya ɗauke to ta yi wani bayanin da baka ji ba kafin ko bayan wanda ka ji ina fatan an bayyance ni Allah ta'ala a alawa adam wanda ke cewa mutum ne zai fi da zakka shi mala ga fi dukiya na zakka ya samu wani mutum kamar da yana tare da wanda ke da kaɗan da ke kasuwanci amma ya kare ya ba shi ɗaya karɓa ba ko kotun daga kan kowa da dangi talauci yawa talakawa sun yawa ya kusa tsara kowa mutane da yawa su amfana wanne ne bi to ya danganta da yanayi akwai mahanga guda uku a nan na farko ba ka ɗaukan zakanka ka kai ma wani a lokacin da wato kacokan nake nufi ka kai ma wani na nesa a lokacin da ka ce ga 'yan uwa da dangi mabukata domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa da'abi man ta'u duk sadaka ko zakka ko kyauta ka soma da na kusa da kai wanda yau in wani abu ya same ka su ne za su tsaya a kanka ɗaya kenan sannan ya ce sadaka ga na nesa sadaka ce ga wanda yake na kusa kuwa sadakatun wasila sadaka ce kuma tsadar da zumunta ce don haka in dai har akwai mabukata a dangi to ka tsallake su ba tare da ka ba su wani abu ba ɗaya kenan mahanga ta biyu kana iya ɗaukan zakanka ka ba wani dunkulalle a lokacin da yake maslahar bashin ya fi ma'ana babu waɗanda yake ba su ci da safe ba ba su ci da rana ba ga dare ya yi suna hamma idan akwai irin wannan yanayin to a ba mutanen da suke da wannan lalura don su sami rayuwa ya ji a wannan lokaci ka ba wanda jarin shi ya karye don ya miƙe domin har kullum ana duban al'aham summa al-muhim wanda yake makyarkyata yunwa za ta cinye shi shi ya fi cancanta ka ƙyanto shi falakta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku aqaba aw it'am fi yaumin fi maskaba yatiman za ba au miskina za ba. sannan mahanga ta uku idan mutane na zaune lafiya abinda nake da nufi da mutane na zaune lafiya a lokacin da abinci bai gagari al'umma ba sai dai a ce akwai talakawa a ciki kuma wannan duniya ba ta rabuwa ba daidai ake ba to in ka tashi zakka da ka yanyana ta dubu biyu dubu uku wani abin nan zai kashe gara ka dubi mutane masu hankali waɗanda yake in aka ba su ba zama za su yi su ta jan miya ba za su yi ƙoƙari ne su yi sana'a da fata su ma Allah ya ba su damar su fidda gaba ina fatan an fahimta a lokacin da ake zaune lafiya ina ce ana zaune lafiya a nan ina magana ne na ci da sha wato lokacin da ba za ka ga wane ya ce wallahi yau kwana uku ba a yi girki ba wallahi yau kwana kaza ba mu ci ba wallahi na fito ƙananan yara na ihu kaga ba a zaune lafiya to a nan ka ce irin waɗannan mutane da abin da ya dace ya fi ka ce ka dunkula ka ba wani ya tada jami'i Allah sa an fahimce ni so dole ne mu lura da irin waɗannan abubuwa a lokacin da Allah ya azurta mu za mu ba da zakanmu ko za mu ba da wani ihsaninmu ko wani abu mai kama da wannan amma in ana zaune lafiya kowa bai masa abinci ba kowa bai masa abin sha ba kowa bai masa sutura na rikin asiri ba na alfahari ba to ka yanya namu mutane dubu ɗari wanda yake bai wuce su yi cefa ne ba kila ma garin an san dubu dubu wani a mashi tangade ya ƙare a ja kuma a bashi da jinya kaga bai fa'ida ba wallahu ta'ala a alawa, alam Na wa alaikum assalam na na?

قل من يرزقكم من السماء قل الله duk wanda yake ganin ƙarfin shi ne ko wayansa ne ko iliminsa ne to wannan butulci ne mafi ƙaranci ka ce yana ma Allah butulci kuma yana jihudi da kufran na ni'imatullahi subhanahu wa ta'ala ya rikuna ni'imatan lahi sun mayinkiruna sannan kamar yadda muka ce ya zama ɗan uwan ƙaruna shine Allah ya ba shi dukiya wanda subhanahu wata'ala ya sufanta ta da ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulul quwwa إذ قال له la tafra, inna إن الله لا يحب وابتج فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنف نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا ترد الفساد في الأرض إنه لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي kagai alfahari ya nuna ba Allah ne ya bashi ba ilimin da yake da shi na kasuwanci shi ya sa ya kama dukiya ko kuma Allah ya san ni na cancanci wannan dukiya don haka aka bani ita ba wanda ya cancanta sai ni to duka dai babu wani kalma cikin kalmomin nan wanda yake mai sauki ko naɗari domin jihudi ne ga ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد شيسا كذا أما تابونا أبن أكي مسا فخسفنا به وبدامه الأرض يشيد أبن يملك الله سبحانه وتعالى يشي كفا كفا ماشي kuma ana ji ana gani a gaban fadawa da al'umman shi da na Allah ya kiyaye kada masu cewa ka haye wai ka anna lana ma utiya qaruna kula zuwa hazzun azim Allah ya halaka shi suna gani ya nutse annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa huwa yuzalzilu fil ardi ila yawmil qiyamah a hadisin muslim Allah shi kare mu to wannan mutum ya bambamo makan shi aiki in bai tuba ba Allah shi kare ni. Allah ya saka ba